<laughs> kai timo makamashi waye shiga rakan kini a aike kika taro march har da april ke kika taro march tun da kika shiga harkana. na tima makamashi ke kin isa ki buɗi baki ki yi magana da ni kin manta lokacin da mijin addanki yayi gurgi da kayanki da addanki uwan ku ɗaya uban ku ɗaya ta watsar da kayanki rana tsaka ana ruwan sama a kofar gidan madu umar kin manta ba yanda ba a buga ba ba yanda su madu ba su roƙi mijin addanki da addanki ba ta ita mai da kayanki an kama ki kina ba sai na faɗa ba kin manta haka kika tattara kayanki kika koma studio da Suleiman Mambo ya gina inda Hamzi yake zama yake waka a gurin kike kwana a gurin kike kwana sannan kika zo kika koma nan ma kika addabe su nan ma an kama ki kina ba sai na faɗa ba kika sake tattara kika koma gidan baffa walu a cikin yola town mai buga jake ke kike wa babba walu shara ki dafa baffa walu abinci in yan jake sun zo kin manta in kin manta in tuna miki kika ce wai ban fi karfin kuma abin da kuka yi wa na jaba idan kin fasa ba uwa ne ta haife ki da jini a gindinta ba in kin fasa Allah ya tsine miki albarka daman ke tsinanniyan ne wannan sai dai wanda ba dan yola ba ne bai san ki ba daman ke sai a hankali wannan sai wanda ba dan yola ba ne bai san ki ba tukunna kika haɗa kayan ki kika dawo Kano kin manta in kin manta ban manta ba tima makamashi Fatima ban manta ba ban manta ba amma daman natural ke in kina jin bacci za a kalli ki wani iri don haka na lura kamar kina jin bacci ki je ki yi bacci in kin tashi bacci sai ki zo ki yi da ni sannan ina so in gaya miki karki wahalar da kanki ki gaya min inda ni mariya zan same ki ki gwada ki kalla Allah ya yi uwarki za ta haifi wata uwarku za ta sake cikin wata ta haifa wallahi I don't have time to you mumu a shawo go and sleep nonsense duk wanda bai sani ba ma ya sani tima makamashi koren riya ne sai da aka kore ta mhm. jama'a ina so a sanar muku cewa tun da ba maula ce aka ba ta mota ba maula ce aka ba ta abin da sai ta tunani ba idan wani ya yi rawa ya samu wani idan ya sai da ya cikar karama ba shi ba ga kin so kina wani abu kina ko wani kuna ta wani wata kina ta wani gida kowa ya san kwaɗayi ba wani abu bane kuma ki bari mutum ya nuna yana san amma kin yi ki dan kina ko wani miji ne ya kira su wani ki ake hakura kin gane ai kowa ya san kwaɗayi ne ya kai gida me yasa sa ba ku yi ba da ba zagi mutum da ku ya an mulakanta shi a karawo ne akwai ma wani mara kunya ne ya ambaci sunan shi ya zage shi kuna zagi mutum nan kun sanne waye waye amma daga ganin cikin makamashi ta nuna kaunarsa da